sai to mafi kyau ne tsaya a nan shi da aka bincika ba aka nemi ba nan nan za fara dawowa inda aka bar ni in bar kuma ana neman juna ne ina ta zauna a nan inda tana zaune har barci shi kuma safwan ibn da yake kafin wannan dabbar ta da haka yana yi da manzon Allah ya tafi neman da yana wani abin su ya ya kawo yana kasa shi a ya zo wannan masauki din a mu da ai da ya zai tsoro ya su suna bar fuskar tana buɗe ya sai data don ya san cikin kafin a saukar da ayoyin jari ganin da ke da wuya sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un faɗin kalmar nan da ya sai aisha ta farka shi kuma sai ya jira baya sai da canjin don wata bishiya ya zauna ya kwantar da rakuminsa ma'ana ishara gare ta cewa ki gama abin da kike so ki haura kuma dai ki jara gudu ya gurfanar da abin su ya juya baya bai ma kalli inda kike ba ya bar rakan lokacin da ya kamata a ce yanzu ta gama kinka jikinka ta zo ta haura ku bai yi magana ba da baya da baya ya zo ya kama rakumin da baya Aisha na aikar kuma shi bai masa magana ba ita ba ta yi masa magana bai ce ya aka yi aka barki ba ita goma ta ce ta gaba ta da ba ba wanda yawa kowa magana cikin har aka zo matauki na gaba aka samu wannan Allah ta rama Abdullahi bin Ubay bin Salul yana ganin su sai ce a hada ma hada baki hada baki sai ya fara cikin gulmi da fada wannan ta san da gulma wannan fada wannan wannan fada wannan tun abun bai fito ba har zai fito daga baya aka yi ta Madina cikin wannan yanayi sai aka yi ta labari da yawo a cikin gari labari na ya tsawa kamar wuta cikin bulu har ya kawo kunnen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen Allah ya samu damuwa matukar damuwa yan sayi zai kasance wannan matsala matar sa ake da kaza sai ya fara tuntuɓar ya tuntuɓa wannan yaya gaba abin da ake da kai zai yi wani so Allah dai ka baka ka dai ƙara a dai ƙara ya zai tuntuɓa wannan abin da manyan abin da aka da kai zai Allah Allah ya halatta maka mata da yawa ita in ga duk a cikin wannan labari kuma na aika musu samu labari irin ta ce cikin labari ta cikin labari kuma takan ji cewa manzon Allah ya samu kansa cikin shakku dan bai kare ta ababen da ake kawo mata kare ta wata gaba ɗaya ba abin yana tasirin kirkirin sai ta samu damuwa matukar da da haka sai kan nemi ne kike za ta koma gida za ta gida mata da lafiya dan har rashin lafiya ta kama ta wannan saboda damuwa ta je kifin ta iyayenka ta samu cewa su ma labari ya je musu suna cikin da a haka ta kwanta kwanaki tana jiya manzan Allah na cikin damuwa da ya zama Abubakar na cikin damuwa da ta aiki na cikin damuwa sauran mummune kuma sun ga annabi ya damu su ma sun damu munafikai ko sun damu abin sai ya hada wasu a ga abin da ya ka san mutane na da saurin da sharri sama da da alkhairi to a cikin irin wannan hali har wato ainihin sayyidina abubakar ko shi ko manzon Allah sai dai shi da Aisha idan har kin tabbatar kin yi wannan ne ba diga da ba roki Allah ya tabbata idan ko biki ba ku ki faɗa mana gaskiya take to ne yanzu ne zan ku kuma har wai a cikin yanzu akwai mai takkar nayi ko ban yi ba take babu abin da zai muku illa in yi al'amari na zaɓa ubangiji ubangiji ya warware mata manzo Allah yana zuwa duba ta lokaci bayan lokaci sai da take saboda damuwa ma idan ya zo ma ba ya shiga dakin da take sai dai tambayi iyayen ta yace yar ku ta kwana ne ita kuma tana jin manzon Allah ya yi a ce ya zo ya ta irin yadda yake ta ce kamar da amma ko dakin da take ba har zuwa lokacin da Allah ya saukar da wannan ayoyi innal ladina ja'u bil ismi uswatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum li kulli imrin minhum ma kasaba min al-ithm har zuwa karshen aya ta goma innal ladina yuhibbuna an tafi al fahisha na amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رؤوف رحيم zuwa wannan aya ta goma wanda suke nuna warakar Aisha cewa waɗanda suka faɗo nan zance ƙarya suke haka kuma lalle waɗanda suka yada zancen waɗansu ne daga cikin su ko mummuni amma kar ku yi tsammani sharri ne alkhairi ne dan Allah akalli ya ɗaukaka matsayin Aisha a ce duk duniya ta kasu kashi biyu yamma dai mai zarginta yamma wanda ya yi tattaki shi bai kore ba kuma shi bai tabbatar ba amma ubangiji ya saukar da ayoyi ya ce karya aka masa wannan ba karamin matsayi ne babbar darajar ce ga ummu na Aisha a ce waɗannan ayoyi sun kusa da lokacin da kuma wani abin sha'awa da mamaki ne lokacin da ayoyin za su sauka manzon Allah ya duba ta ya zo kenan ya gama tambayar ya rubuta kwanan rubuci an ce da sarki kamar zai fita yana gefe guda aisha ce sai na ga ya canja sai yanayin ya canja sai na ga gumi na kallo mata ta ce sai na tabbatar cewa wahayi ake saukar mata ta ce amma ban taba tsammanin ayoyin da za a saukar mata za su shafe ni ba ina ganin ni na kai matsayin Allah saukar da wahayi sama da ni a lokacin ba ta wucin shekaru ja biyar ba a duniya ba ta kai ma sha biyar ba sha uku sha hudu wannan zakanin ne ina kai matsayin za a saukar da wahayi saboda ni ta ce da aka saukar masa sai zo ya karanta ayoyi sai mahaifiya ta ce ta ciki je ki wurin mijinki kuma ki gode masa ta ce dan me zan gode masa ubangiji na zan gode a baki to kun fahimci dai kisar a jumla ta hadisin na da tsawo wannan ba shi ne duka hoton kisar ba amma dai mafi muhimmancin bangarori na kisar ta to ne suke cewa lamma zala uzuri lokacin da uzuri na ya sauka wato ayoyin da suke nuna warakata sallallahu alaihi wa sallam الله عليه وسلم على zalika wa ذلك وتل ila إلى an أمر دعوة da haka sai aka kama waɗannan mutane guda uku aka yi musu haddi kamar yadda muka ambaci sunayen an ce akwai mota mai lamba 556 kuma darazo lambar darazo shi da Allah ya je ya dan kawar da ita daga kan hanya dan ta tsare hanya ta tsare kofar wani gida ko masu gidan suna so sai ya faki na kofar gida mai wannan motar lambar darazo 556 tare da batun yaji to waɗannan mutane Hassan ibn Sabit da Misbah ibn Usasa da kuma Hamna ibn Jahash ah, Hamna bintu Jahash haddin nan da aka yanke musu wato ya tsarkake su kenan daga wannan abu da suka yi na sa yawo dangane da abin da shafi umma aisha na tofa wata magana ina fata an fahimta shi yasa waɗanda duk suka so ma su kuce su ko su zarge su daga baya Allah ya riga ya toshe kofar a zarge su domin shi Mustafa ibn wasasa akwai bangaren dangantaka tsakanin su da Abubakar wanda Abubakar ya ba shi kuɗi na jari yana gudanar da harkokin kasuwanci a da kafin wannan abu ya faru da abin ya faru misbah ya sa baki aya ta sauka ta wanke aisha ta bace ba sai sai zana abubakar ne ya kwace jari tare da alƙawarin nan gaba zan ƙara ba ka komai mutum da ka abin da sai Allah ya sauka da aya kuma aka ta abubakar ba haka ake ba wala ya atali ulul fadl minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakina wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim aka ce kada ma abuta falala kaga shi ma Abubakar ya samu matsayi kada ma abuta yalwa masu kuɗi kaga da kidar Qur'ani Abubakar mai kuɗi ne wala ya tali ulul fadl minkum wasa'at masu falala da yalwar cikin ku kar su rantsuwa an yi utu ulul qurba wal masakin wal muhajirin cewa ba za su ƙara ba da duke su ba da dangin su na kusa da kuma al muhajirun da kuma talakawa wani ya abu wani su yi afuwa su yi rangwame ala su hibuna in kasar Allah lakum in ba ku so Allah ya gafarta muku Abu Bakar ce wallahi ina so Allah ya gafarta wallahi ina so Allah ya gafarta da haka yake gaba da bashi abin da ya saba shi kenan magana ta riga ta an gane ko wato kaga kenan ayyukan da suka yi na hijira saban da suka yi daga baya baya kan kare hijira din shine abin da ibnu kasir yayi yayi istinbatin sa yace da shi sun yi hijira daga baya sannan bayan sun hijira sai suka zo suka yi aiki na sako shine kazafi dan a nuna kazafin nan bai kanta da hijira ba da aka kawo ayar sai aka ambace su da masu hijira wala ya da ulul fadl minkum wasa'ati an yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah har yanzu hijira tana nan kazafin bai goye ta ina fata mun da wato kenan duk wani abu da masu bin tabarki ne sai an je za su bi su dauki wani laifi na sahabi su ce ai in ma da mutumin kirki ne to gaji ya wani abu wannan ya rushe aikin sa da baya kaga qur'ani na kare ta ina fatan kun fahimta wa an anas bin malik qal awwalu li'an kana fil islam أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم البينة وإلا فحد في ظهرك الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات وأن حديث أنكر قولك أنس بن مالك الله تقال الدأدري يتي أول لعان كان في الإسلام فرق لعان بيفار كسر في واتك المسلم أن شريك بن سحماء wani mutum mai suna Sharif ibn Sahma kazafahu Hilal bin Umayya bimra'ati wani mutum mai suna Hilal bin Umayya ya zarge shi cewa ya nemi matarsa فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم sai manzan Allah ya ce da shi Bilal bin Umayya albayyinata ma'ana hatin bayyinata kawo shaidarta wa illa in ko ba haka ba fa haddun fi bahari ya haddi zai sauka a gadan bayan ka kula da tamani kawo shaida ina da mun karanta hadisin ka baya a babul la'ani in kuma ta ba wanda yazo yayi la'ani wato kamata abin da ya faru da wani shine farkon da ani cikin musulunci wannan hadisi hadisi ne inda ke wa fil bukhari yunahu min hadisi min abbas radiyallahu anhuma bukhari ya ruwaito nahwu kwatan kwatan sa sukan ce mutluhu idan abin da ka da abin da ya gabata daidai wa da shi sukan ce nahwu idan abin da ka fada da wanda ya gabata lafuzan sun ta bamban amma ba na dai sai kala ce nahawa ma qala fulan wane ya faɗi kwatankwacin abin da wane ya faɗa ma'ana sun yi tarayya wajen ma'ana amma lafazza lafazin daban-daban amma ma'ana tana da ɗaya amma idan ce kala fulan kala fulan misla ma qala fulan ma'ana abin da ya faɗa shi ka faɗa daidai wa daida shine abin da kira da al amma idan ce nahwu hutu ana nufin kwatan kwatan kamar yayi kamar da وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم فلم أرهم يضربون المملوك في القصف إلا أربعين رواه مالك والثوري في جامعه وانا حديثي أنكر أولد عبد الله بن عامر بن ربيعة yake cewa laqad adraktu Aba Bakr wa Umar wa Usman na riski halifancin Abubakar da halifancin Umar da halifancin Usman radiyallahu ta'ala anhum Allah ya yarda su gaba ɗaya wa man ba'dahum kai na rizki gwamnatin waɗanda suke bayan su ma kawo zuwa yau ranar da yake wannan magana kenan yace falam arahum yadribuna al-mamlukata al-qabdi ban taɓa ganin wani daga cikinsu ya daki bawa a cikin lamarin kazafi ba illa 40 sai bulala 40 ma'ana idan da yayi kazafi sai a masa bulala nawa idan bawa yayi kuma sai a masa bulala da abubakar da umar da usman da sauran waɗanda suka biyo bayan su suka suka rinka yi in ji wannan mutum da suna abdurrahman bin rabi'a bin amir ibn rabi'a wannan ku sai dace da nasu alqur'ani tunda Allah ta fa alaihim min nisfa wal muhsanati bayi idan sun yi abu za a yi musu rabin abin da ake watsa idan za a yi musu hukuma ma'ana inda saurayi mazinaci in ɗa ne za a yi masa bulala ɗari to in bawa ne za a yi masa bulala hamsin kenan to kamar nan gurin yadda in ɗa yayi kazafi za a masa bulala 80 in bawa ne za a masa bulala 40 dan nassin qur'ani ya ce wannan ne yarbu na mun sunan sun malam ya asu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة illa an yakuna kama qala muttafaqun alayhi wani hadisi an karbo daga Abu Hurairah Allah shi kare da gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man qazafa mamlukahu dukkan wanda ya kazafi ga bawansa kana da bawa sai kai masa kazafi yayi zina ko kana da baiwa kai mata kazafin ta yi zina yuqamu alaihi al-hadd yawm al-qiyamah za a kaiwa da mutum haddi ne a ranar tashin kiyama ba nan ba illa an yakuna kama qala sai ban ya kasance kamar yadda ka faɗa ne abinda wannan ke nunawa wanda za ka yi wa kazafi idan ya zanto bawanka ne to alkali ba zai iya maka haddi a nan ba na ga 80 a gidan duniya babu haddi a kanka don wanda kai wa kasafi ne ne bawanka ne mallakar ka amma dan a nuna maka ko da bawanka ne yi mata kazafi bai dace ba sai manzon Allah ya razanar da kai da cewa in kai wa bawanka kazafi to a kiyama za a tsayar maka da haddi to kaga a wurin mutum mai hankali da haddi na kiyama da haddi na nan wanne kai sauki garan nan gurin to kaga a ciki akwai razanarwa akwai firgitarwa cewa bai dace ba ko da bawan kace za ka kaza ko da ko babu haddi a nan gidan duniya an gane ko to wannan take ta abin da ya shafi kazafi ke wato kuma shi kazafi ba da zarar mutum ya yi karin dole ake kama sa masa haddi sai in wanda aka yi wa kazafi ya kai kara kotu idan ya je ya kai kara kotu cewa wani ya mun kasafin kaza sai alkali ya neme ka da shi don ka kasa ba da shaidu sai a maka bulala amma in bai kai kara kotu ba alkali da kansa ko da ya wuce ya ji kana wani kasafi ba da ikon ya kama ka da kansa ya maka hukunci yana jira dai a kotu sai an kawo ka kana da dama ka yafe wa mutum kafin a je kotu amma in an riga an je kotu to ba magana ya kar ka je wani alkali ka ce wani ya mutum a kira wani a yi bincike a tabbatar da laifin ana jin za a yi bulala sai ka fito amma na yafe galibi ke wannan kafin a zonan ke amma tun da ka kawo nan wurin sai an yi <laughs> ba maganin ya yafewa kafin a je kotu an gane ko kafin a je kotu kana dama ka ya yafewa mutum babu haddi sariqa babin da yake magana dangane da haddi na sata a sariqa tare da yawa ra'un din nan kasra fi'il ma fi'il madi din sa saraqa mudari yasriqu saraka yasriku sariqatan wa kan wato sata ke idan an ce as-sariqatu a larabce akhdhu shay'i fi wa khafa ka ɗaukar abu ta hanyar dabara kuma a boye ina kira as-sariqa a larabce duk abin da ka dauka a boye duk abin ka dauka da dabara dan kar a gane ka to shine ake kira wato abin nan sadaka an fahimta ku to amma a shari'ance idan an ce as-sariqa ana nufin akhdhu malin muhtaram bi ghairihi min ghiril muslim la shubhata lahu fihi ala wajhi al istifa wato mutum ya dauki malin muhtaram dukiya mai kima kaga an ce dukiya sannan sai aka ce mai kima daukar dukiya wadda take da kima da ni wadda ba tashi ba wanda ya dauka din min hirzi mislihi kuma ya dauke ta a ma'ajiyarta a taskarta a inda aka katangance ta ya je ya dauko la ta lahu fi kuma babu wata shubha wajen dauka ala wajhi al iktifa a boye ya ɗauka. ka kike nan a cikin sata za a lura da me aka dauka abinda aka dauka lallai ne zanto mai kima dan idan abu baya da kima da yawa ba a kiran abin da suna sata kuma lalle ne a lura da a ina aka dauko a ina yake lalle ne abin da za a dauka ya zanto cewa yana ma'ajiyarsa to kuma kowane irin abu ma'ajiyarsa daban an gane ko amfanin gona kafin a girbe shi ina ne ma'ajiyarsa bayan an girbe shi an yanke na ne ma'ajiyarsa rumbu ina fata an ka ji kenan idan mutum ya je ya taci amfanin gona a cikin gona kafin a girbe sunansa ne sata idan bayan an girbe ne an kai shi rumbu sunansa ne amma bayan an girbe shi an tashe shi an sa a cikin buhu ba a kai ga rumbu ba ba a kai ga sito ba sai gaishe a filin Allah a gona ya je ya ɗauka sunansa ne bai zama sata ba a wannan lokacin sai dai ya karɓi sunan wani abin daban da zamu ambata nan gaba amma dai ba sata ta yanke hannu ba dan a wannan lokacin amfanin gona kayan abinci din suna cikin buhu gona ce ma ajiye su ko su so so ne ma su wannan dukkan masu hankali sun yi jima'i a kai su so ne ma su ko lungu ne ma su in suna cikin zangar ne su ba a riga an tashi lungu ne ma ajiyar su in an tashi kuma so ne ma ajiyar su ko ɗaki ko ina ina fata an fahimta to kaga tumaki da awaki ina ne ma jarsu garbi duka da tumaki da awaki da zakuma duk garke ne ma jarsu garke kuma shi ne sawa'un yana kewaye baya kewaye in dai akwai kike da za a daure su kuma sun saba a kwantar da su a wajen su kwanta ba za su tashi ba da zafa ko sai jawo nan za su dawo duk wanda ya dauko su a nan to yayi ne sata amma wanda ya gama da su a daji ya ja ɗaya ba za ta ce yi sata ba sai dai ya yi wani abin da shi ma laifi ne amma ba sata kan kyanu ba ina don kuna fahimta da kyau to shi yasa ake cewa daukan abu a cikin kaga zamu lura da me aka dauka ya zanto mai kima ne a ina aka dauke shi ya zanto ina ma'ajiyarsa sannan ta wani hali aka bi aka dauka idan a gaban gidanka ne ba makami ya zale ba ya zo ya ɗauki buhu guda ce kai ma da ka samu amfanin gona mai ke sai ya ɗauka sai ya tafiya ko ya zo da mota kira mai akwai kura kai wani wallahi ka yi tafi abu ya yi kyau ya ɗauki dangin guda biyu ya sa ya yi tafiya kuma kana kallo ko baka ce komai ba ta tafi wannan amma ka ga abu ajiyar sai ɗauka kuma abin da ɗauka mai kyau mai kima ne amma yanayin da ya ɗauka bai zama sata ba dan ba a kore ya ɗauka ba a gaban gidanka ne kana kallo ko ne gadi yana kallo ya ɗauka yana ba ta an fahimta ba a nan gudun sai mu zo mu ga cewa me yasa ka kyale shi kai masa magana ba kara ce kunya ce tsoro ne a'a menene dai wannan kuma kai dai ka sani amma dai mu ba za mu sa masa suna saka ba duk da cewa amma ajiyar sai dauka duk da cewa abu mai kima ne amma in a tsoro ya dauka baka sani ba ya zama ne saka sannan kuma wane ne ya dauka din dangantakar wanda ya ɗauka da kuma wanda aka daukan wa idan ta ne ya dauki dukiyar mahaifinsa fata ce ɗa ya dauki dukiyar mahaifinsa idan mahaifi ya dauki dukiyar ɗansa ba ya a can kuka yi sabani na kuka yi jima'i <laughs> Eh? duk mallakar mahaifi idan mahaifi ya ɗauki dukiyar ɗansa ba za a ce ya yi saka domin da ɗan da abin da ya mallaka duk mallakar mahaifi ne wannan maza Allah ya faɗa an tawa ma duka ne jika amma kai ba za ka ce dukiyar mahaifinka ta zama taka ba dan ba kai kaɗai ne ba ɗan ko na da yawa to amma duk da haka akwai wani ɓangare da ha wanda dan su malamai suke gani ba zai ansa sunan sata ta yi ta ba saboda wannan dangantakar kamar haka idan miji ya saki dukiyar matarsa za a yi jami'i idan ita ta ɗauki dukiyarsa za a yanke dukkanin su a nan malamai da dama suna ganin ba za a yanke ba an fahimta ko saboda me akwai bangare na amincewa tsakanin miji da matarsa tana iya ganin ma'ajiyarsa ya ga ma'ajiyarta to ga dukkan mutumin da aka amincewa inda ma'ajiya take in ya ɗauki wani abu daga cikin ma'ajiya sai dai a ce ha'in amma ba sata ta yake hannu ba amma kasancewar ya ɗauka ba cikin nuna ba ya da laifi dan kar ku fahimta cewa ba ya da laifi mutum zai sake gwalagwalan matarsa ko wani abu makamancin haka ba haka bane ba lalle akwai laifi kuma ha'inci kuma akwai wani horo da shari'a ta yi tanadi na daban haka ita ma mace in ta ɗauka lalle akwai laifi ha'inci ne kuma akwai wani horo da shari'a ta yi tanadi daban amma ba za mu ce sata ta yanke abu ba ina fatan kun bayyana yanzu dai bayan mun riga mun yi bayanin me ake kira da suna sata sai mu shiga cikin hadisan kuma sai mu gani an aisha ta qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصائدا متفق عليه واللفظ لمسلم Aisha Allah عائشة الله تقال الداء قريتا tace manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce la tuqta'u yadu sariqin ba a yanke hannun barawo illa fi rubu'i dinarin fa'ida sai dukiyar da ta kai rubu'in dinari zuwa abin da ya sama sai in dukiya ta kai rubu'in dinari rubu'in shi da ɗaya bisa hudu na dinari zuwa abin da ya sama ban san me ya takadirin sa ba ba eh ɗari tara da yake ɗari tara kuwa to idan ya duba nan gurin kafin mu je hadisi na gaba an gane ku wa bukhari tuqta'u yadu sarika fi rubu'i dinarin fasaida a lafazin bukhari ana yanke hannun barawo ne cikin abin da ya kai rubu'in dinari zuwa abin da ya sama wa fi riwayatin li ahmad a wata riwaya ta imamu ahmad iqta'u fi rubu'i dinar in kun tashi yanke hannu ko iya yankewa cikin abin da yake rubu'in dinari wala taqta'u fi ma huwa adna min zalik kar ku yanke hannu cikin dukiyar da bata kai haka yawa ba idan mutum ya saci abin da bai kai rubu'in dinari ba ba za a yanke masa hannu ba an gane ko wa an ibn umara radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم متفق عليه وأن hadisi. an karɓo shi daga abdullahi dan umar allah shi kare yadda a gare shi yace lallai manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yanke hannun barawo bi mijannin dangane da satar wani sulke samanuhu da rahim wanda farashin sa a kasuwa dirhami uku ne an gane ko sai manzon allah ya ce wannan barawon da ya sace wannan sulke da farashin sa yake dirhami uku a yanke masa hannu to wannan dirhami uku na azurfa shi ne yake daidai da rubu'i na dinari sai masa hudun dinari naira dubu ɗaya da talatin da farko ma'ana rubu'in dinari a wannan shekarar an kaddara shi da naira dubu ɗaya da talatin da takwas ma'ana yanzu ko da mutum ya saci naira dubu ɗaya to bai kai sata ta yanke hannu ba sai da alkali ya masa wani horon ba. dan bai kai rubu'in dinari ba an gane ko kuma salatatu rahim kamar da muka faɗa su ne suke daidai da rubu'in dinari وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده متفق عليه an karɓi daga abu hurairah Allah ya kare ta gare shi yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la'ana Allahu sarika suke ka Allah tsine ya barawo yasriqu al ya zata yaduhu yaje ya saki kwai a yanke hannunsa wa yasriqu al-habla fatuqtu yaduhu yaje ya ya saki igiya a yanke hannunsa ta Allah wadaransa mutum zai saki kwai a yanke masa hannu ya saki igiya a yanke masa hannu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka <laughs> to anan da yan zakariya suka ce ina masu cewa sai an tarbi dinari suka ce sun duk abin da aka sata ko menene sai an yi yanke wa mutum hannu me hujja suka ce wannan hadisi suka ce hadisi da aya aya ta ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim suka ce Allah ce wasariqu ala sigatil itlaq wasariqatu itlaq bi ghairi kai mai sata namiji barawo namiji barauniya mace mai yi bayanin me aka sata ba suka ce inda akwai bukatar a san adadin abin da sai in an yi sannan mutum ya zama sunan balawo da sai qur'ani ya kawo bugu da kari suka ce gashi manzon Allah ce la'ana Allahu sarik yasriqu al-bayda fa tuqta yaduhu wa yasriqu al-habla fa tuqta yaduhu muttafaqun alayh to wannan hadisi ne ko bukhari da muslim ya rawaito to amma su sauran malamai abin da suke cewa wata magana ta manzon Allah tuqta yadu sarik fi rubu dinar da kuma iqta'u fi rubu dinar wala taqta'u fi ma huwa adna min dalika babbar magana ce da suke tantance cewa lallai in abu bai kai rubu in dinari ba za a yanke mutum hannu ba amma shi wannan hadisi da yake nufi sai suka yi masa fassara daban-daban waɗanda suka ce abinda ake nufi da albayda ba wai kwari da muka saba gani ba karfe ma ana kiransa ba wani lokaci kamar sukan ce baydatul hadidi wato mulmulan karfe suka fito a cikin mulmulan karfe da ake haƙowa daga kasa akwai wanda ya fi rubu injiniyari ma a dasa suka ce alhabl igiya da ake nufi ba wai igiya ta kaba ba ana nufin igiyar zinariya igiyar zinariya kuma tana wato sarka kenan ka kuma tana da tsada kenan <laughs> amma kaga wannan fasarar da waɗansu daga cikin su suka yi kenan an gane ko fasara ta biyu cikin su waɗansu suka ta abinda manzon Allah yake nufi ba wai yana nufin satar waɗannan ababen na ta a yanke hannu ba a'a yana nufin yin satar dan karami mutum ya sati kwai ba a yi masa kowa ba shi ke jawo ya fata daga nan gaba za a yanke masa domin duk babban farawo yana fara daga mai mataki na kasa da bai yi na kasa ba ba zai yi na saman ba an faɗi kwai da kuma igiya dan shi ne mafarar sata farawo lokacin da yake koyan sata da abu dan kankane zai fara da shi daga baya kuma sai shiga gaba daya inda ya hana kansa wannan karamin da ba zai jawo har yi babban da za a yanke masa hannu ba ina fatan kun fahimta yawwa waɗansu kuma suka ce a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali ne da kwai da kuma igiya dan wulakanta abin da ka tsada abin da mutum ya sata komin girman sa komin tsadar sa in an kwatanta da wahalar da mutum zai sha darajar sa bata kai ta kwai ba darajar sa bata kai ta igiya ba ina fata an fahimta wato dan wato wato kamar hadisin na wulakanta na rage kima da darajar dukiyar sata duk ko fan miliyan nawa mutum ya sata dai saboda rashin albarkata ba ta wuce kwayar kwan guda ɗaya ba ba ta wuce igiya ta kaba guda ɗaya ba ba ta da wani kima ba ta da daraja ina faɗa an fahimta shi da Allah ke nufi ba wai yana nufin igiya din bane ba a an ambaci igiya amma wani nau'i ne daga cikin nau'ikan zance na balagar larabci an fahimta ko dan a kai matuƙa wajen tafiye a sarika muna na sata cewa a ba ta mai a ba mara shi ba a ba ta ko ban miliyan nawa mutum ya sata in ya zuciyar sata sai ba ta wuce igiya ba ba ta wuce kurmi da ina fatan zan bayyana shi wannan ke fi dacewa da sun to dama dai su maganganu guda hudu ne suka fi yawa a bakunan malamai tsakanin wanda suka ce rubu dinari wanda su ne jumhurin malamai kuma kuma yawan da wanda suka ce a ah, banda rubu injinari ma abin da yake imarsa ko farashinsa ya kai dirhami guda uku a nan wani zai iya cewa ai ba bambanci tsakanin dirhami guda uku da rubu dinari sai ba haka bane ba akwai lokacin da za ka iya sayan abu a kimar dirhami guda uku na azurfa amma inda za ka yi cinikayya da zinari in ka ba da rubu'in zinari sai an baka canji kaga anan a hakika ne bai kai rubu'in dinari ba duk da cewa salatatu dirham da nasara da lere ne rubu'in dinari shi yasa imam malik ya matsa akan rubu'in dinari shine babban asali a wurinsa bai yadda a dauke salatatu dirham a matsayin asali ba yake salatatu dirahim muna daukar su daidai da rubu'in dinari amma in mun zo kimanta wata haja da aka sata wadda ba azurfa ba zinariya ba yace sai dai mu kimanta ta da zinari ba za mu kimanta ta da mai azurfa ba yace dan in mun kimanta ta da dirhami guda uku ta iya yiwa mu je sayan wannan hajar da rubu'in dinari ko ne a ba mu canji a cikin ba dan yana ganin zinariya abin nan auren mutane a azurfa na iya faɗi ta tashi nan da nan amma zinari yakan daɗe a tsaye yadda yake ina fata mun fahimta wannan daga cikin zurfin wato cikin Imam Malik rahimahullahu ta'ala um waɗanda kuma suke yin zahiriya su suna ganin kowane irin abu aka dauka ko mun danganta sa wannan kuma zance ne mai rauni Abu Hanifa yana ganin sai an kai ashar Ibrahim wannan kuma zance ne kuma mai rauni dan ya saba hadisi nan Allah yi hujjar Abu Hanifa yana ganin yanke hannu abu ne mai mai wahala bai kamata a sassauƙaƙa cikin ƴar karamar dukiya ba kyalin sai in dukiyar ta ɗanyi sama da yawa sama da yawa ya fi manzo Allah sosai ne sai mu tsaya inda manzo Allah ya ambata shi kenan وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال أتشفأ في حد من حدود الله قد انتبهوا قاتل يا لنبا أتشفوا حديث لما كان قال البخاري قال الأعمش كانوا يرون أنه بيض الحديث أقول لك وإذن بيض الحديث كنا ملبلا دوسي wal habl kanu yarawna annaha mimma yusawi dirahim igiyar ba wai igiya ce guda ɗaya ba tarin igiya ce da yawa da kudin ta zai kai dirhami guda uku suke ne wannan yana nufin fassarar waɗansu malaman kenan hadisi na gaba wa an aisha radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala atashfa'u fi haddin min hududillah manzon Allah yake da Usama atashfa'u fi haddin min hududillah yanzu zaka zo ka nemi sassauci ne cikin haddi daga cikin haddin da Allah ya karanta thumma khataba manzon Allah ya faɗa wannan magana ne ga Usama ni Usama ibn Zaid kila tashaffa'u bihi ilayhi sallallahu alaihi wa sallam في المخزومية التي كانت تسرق wa والمتاع وتبيعه فأمر صلى الله عليه وسلم بقطع يدها وتم تسرق مخزومية بنو مخزوم كما سنة بقيمة سوء الأربعة مكة بتي ساتا ساتا تنتي سنة ساتا تنتي سير سير أنها كما da aka kama ta sai waɗansu suke ganin cewa ai wannan tana cikin manyan mutane yar babban yadda da dai za a je a lallaci manzon Allah a yafe mata ba sai an yanke mata hannu ba da yafi da aka ce to waye zai jira manzon Allah irin wannan magana aka ce ga dan fadarsa Usama ibn Zaid da ka ce Usama zai magana sai Usama zai samu manzon Allah cikin ladabi yake ka tasfa fi haddi min hududillah manzon Allah za ka ba da beli ka yafe dangane da wani haddi cikin haddin ubangiji sai da ba sai an yi haddin ba a dan yi wani abu a kyale an gane ku ثم ba sai manzan Allah ya tashi abin nan kai shi manzan Allah ne ce da Usama a tashfa fi haddi min la yanzu zaka zo ka nemi alfarma cikin haddi daga cikin haddin Allah madaukakin sarki ثم قام ba sannan sai manzan Allah ya tashi hudu ba fa kala yace ayyuhan nas انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا ta سرق wa الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد yace ya ku mutane inna ma halakal ladina min qablikum sanin dai waɗanda su kafin ku sun halaka ne annahum kanu idza saraka fihi al-karir tarakuhu sun kasance idan babban mutum ya sata sai su kyale ya dan manya ne dan gidan sarauta ne dan gidan masu manyan mukami ne su suke fada a ji a gari ba za a yi musu komai ba wa idza saraka fihi mudha'if amma idan mai rauni dan talakawa ya sata kuwa aqamu alaihi al-hadd sai su da hadiya kansa manzo Allah yake nuna yin haka al'ada waɗanda suke kafin mu ce dan me za ku nemi mu yanzu cikon hadisin yayi lamba da kasa manzo Allah ce wai wallahi ina rantsuwa da Allah wai wallahi wannan alifin din asalin ta hamzatul wasl ce ba a cewa wa aimul lahi a larabci sai dai wai wallahi amma in ba wa din ka yi cewa aimul lahi wai wallahi law anna fatimata binta muhammadin sarakat laqata muhammadun yadaha yace ina rantsuwa da Allah da a cikin Fatima Fatima yar gidan Muhammad za ta yi sata da Muhammad da kansa zai ta mata sallallahu alaihi wasallam to dai kasance manzon Allah bai yi sauki ba da Fatima to wa za a yi wata sauki ba to wannan shine cikakken adalci a cikin gwamnatin musulunci duk wanda ya ɗebo da zafi ya tabbatar bakin su ne ba maganan dan gidan wani ya san wani za a yi alfarma ya san su wani abuja wani zai rubuto nawa wani zai aiko da compliment card ɗinka wani zai aiko da waye dan sa duk ba maganan wannan ne gwamnatin musulmi an fahimta ko lokacin Umar dan ba dan sa yayi laifi wanda za a yi masa haji sai mutane suka da aka ce a je a yi haji to dan suka ce dan khalifa kuma a zo a tsiraitar da shi gaban mutane a yi masa bulala sai suka je suka boye shi a tsoro suka yi masa bulala ba wannan da suka dawo Umar sai sai an yi bulala sai ce an yi sai a yi na suka kaya gida muka je muka dan saka gidan kar a gani yace to ai ba ta yi ba sai an fito da shi gaban jama'a an sake sabuwa <laughs> waye gani ta ba wanda ya gani sai mu kaɗai da muka yi ta sai an fito gaban jama'a an tara gari jama'a sun gani a sake waccan da aka yi tara musulmi ba a yi ba sai da aka sake sabuwa